يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul ankabut wadda a satin da ya wuce mun kwana a ƙarshen aya ta arba'in da uku faɗin Allah maɗaukakin sarki wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha ha illal alimun misali Allah subhanahu wa ta'ala ya buga game da waɗanda suke rikan waɗansu ababa koma bayan Allah a matsayin ababen dogaransu Allah ya ce misalin su kamar misalin gidan giza-giza ne Allah ya misalta irin lalace wanda gidan giza-giza yake da shi da kuma rashin kariya da yake iya bawa mai gidan Allah ya ce to wannan misali muna buga shi ne ga mutane Allah ya ce amma babu masu hankaltansa su gane shi sai wadda suke da ilimi akan sanin Allah Allah ya samu dace to za mu tashi a farkon aya ta 44 Allah ya mana jagoranci to sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir خلق السماوات والأرض بالحق خلق الله خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين الله من أوكتين سركية خلق الله السماوات والأرض بالحق الله سبحانه وتعالى ya halitti sammai da kasai da gaskiya ma'anan ya halitti sammai da ƙasai da gaskiya shine Allah subhanahu ta'ala ya halitti sammai da ƙasai ne don tauhidi ma'ana Allah ya halitti sama ya halicci ƙasa domin bayyanar kadaituwar Allah ya bayyana ma bayi shi kadai ne babu abokin tarayya manufa da ta sa Allah ya halicci sammai da ƙasai ya bayyanar da su ga bayi shine domin bayi idan sun kalla su tsinkayi cewa lalle waɗannan halittu guda biyu babu wadda ya yi su idan ba Allah ba kuma babu wadda ya cancanci a bauta mishi in ba Allah ba sama manufar da ta sa aka samar ma bayi ita Shi ne domin Allah ya bayyanar ma bayi allantakansa jama'a mun fahimta kafirai ne ba su ɗauka cewa sama tana da manufa ba wajen halittanta ƙasa ko tana da manufa ba zalika zannun lazina kafaru Allah ce kafirai su basu su ɗauka cewa akwai wata manufa ba amma su musulmai akwai manufa shine ma'anan inna fi khalqis samawati wal ardi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab Allah ya ce lalle cikin halittan samai da halittan kasai Allah ya ce da canzawan dare da ini ayi dare ayi ini Allah ya ce akwai ababen daukan wa'azi Allah ya ce ga mutanen da suke da hankali kuma suke da lura wannan wa'azi da mutum zai ɗauka shine girman Allah zai tabbata a zuciyarsa sannan kaɗaitakar Allah zai tabbata a cikin zuciyarsa wa ma khalaqana as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila zalika zannul ladina kafaru fa wailul lil ladina kafaru minan nar batila zalika zannul ladina kafaru fa wailul lil ladina kafaru minan nar Allah yace wa ma khalaqana as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila ba mu halitti sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa Allah ce don shiririta ba a'a Allah ce zalika zannul ladina kafaru amma an halicce su ba manufa Allah ce wannan shine zaton kafirai su babu wani abu da suke ɗauka su tsinkaya a game da halittar sama ko kuma halittar ƙasa jama'a mun fahimta amma shi mumini a ko da yaushe ya kalli sama ya kalli ƙasa ya kalli halittun da ke tsakanin sama da ƙasa shi ya san akwai wanda ya yi su sannan wanda ya yi su nan shine mabuwayi da ya gagari kowa shine Allah subhanahu wataala Allah yace inna fi zalika la ayatan lil mu'minin lalle a cikin halittar sama da ƙasa Allah yace akwai ababan daukan wa'azi ga dukkan mu'minai baki daya to sai Allah yace قل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر Allah ya ce, utlu ma uhiye ilaika minal kitabi, ka yi tilawar abinda muka maka wahayi Allah ya ce na littafin alkur'ani ma'ana ka yi tilawar abin da aka maka wahayi karanta alkur'ani ka karantar da alkur'ani Allah ya ce na wahayin da aka maka wa aqimi salata kuma ka tsayi da sallah da wannan al-Imam al-Qurtubi yace aiki biyu Allah ya bayar akwai karanta alkur'ani Allah ya wajabtar da shi domin utlu umurni ne umarni kuma a musulunci yana fa'idantar da wajabci ne wurare da yawa Allah ya kawo maganan alkur'ani sai ya ce utulu irin nan irin suratul kafi sai ya ce watlu ma uhiya lakitab min kitab. ka yi tilawar abinda aka maka wahayi na littafin alkur'ani sai kuma Allah ya ce wa aqimi salata kuma ka tsaye da sallah duk da Allah ya san in ka zo sallah za ka karanta alkur'ani to amma na sallan bai ɗauke wajabcin yi tilawar alkur'ani jama'a mun fahimta karanta alkur'ani wajibi ne akan kowane musulmi ya samu lokacinsa da ya kamata a ce yana karanta alkur'ani yana tuntuntuni yana tilawar littafin Allah domin aiki biyu Allah ya ce utlu ma uhiya ilayka min alkitabi ka yi tilawar abinda aka maka wahayi na littafi sai sake cewa wa salata sannan ka tsaye da sallah muna maimaita wannan maganar ne domin waɗansu ba su iya haɗuwa da alkur'ani in ba a sallah ba in ba a sallah ba bai da lokacin karatun alkur'ani in ka gan shi da ƙur'ani a bakinsa to yana sallah ne to aiki biyu imamul qurtubi ce Allah ya bayar na farko dai ka karanta abin da aka maka wahayi na alqur'ani abu na biyu ka tsayi da sallah Allah yace inna inna salata tanha anil fasha'i wal munkar lalle ita sallah tana hani daga alfasha da almunkari ma'ana duk wanda zai yi sallah irin sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi to sallar za ta hana alfasha za ta hana almunkari jama'a mun fahimta duk wanda bai iya sallah ba sai ka same shi addinin sa ba zai iya tsayuwa ba jama'a mun gane yana ɗaya daga cikin dalilan da malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kan Albani yake cewa yana daga cikin dalilan da ya sa ya rubuta littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce sallah tana hana alfasha da almunkari amma ga musulmai suna sallah sannan har yanzu ayyukansu da yawa bai canza ba me ya faru yace sai aka gano ba sallar ne ba su yi ba sallar da aka koya musu ne ba su yi kun san da annabi ya zo koyar da sallah kan mimbari ya hau haka sama yadda kowa a masallaci na kallon shi sai ya kwatanta wa mutane sallah bayan ya gama ya ce sallu kamara ku salli. Ya ce ku yi sallah yadda ko gannai sama ya hau ya yi sallan saboda kowa ya hau sallah kuma akwai sallar da ba ta manzan Allah ba al abu daud ya rawaito hadisi wata ran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun idan da sallah a cikin masallaci sai wani mutum ya makara sai yazo ya kabbarta sallah a cikin masallacin annabi na kallon shi sai yayi sallah ya sallami sai yazo ya ce wa annabi assalamu alaikum annabi sai ya ce wa alaikum salam irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma yi sallah ai ba yi sallah ba mutumin ya koma ya je ya tsaya ya daidaita ya sake yin kabbara yayi sallah ya sallami ya zo ya yi ma annabi sallama annabi ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka yi sallah ba ka yi sallah ba ya sake komawa ya gyara ya sake kabbarta sallah ya idar ya yi sallama ya zo ya ce wa annabi assalamu alaikum annabi ya ce wa alaikum assalam irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka yi sallah ba ka yi sallah ba ya ce na rantse da wanda ya aiko ka da alqur'ani ba wata sallah da na iya sai wannan da kaga nayin nan manzon Allah koya mini sallah annabi ya ce na rantse da wanda ya aiko ne da alkur'ani inda ka mutu kana wannan sallan da ka mutu kana sallan da ba ni na zo da ita ba ni ma ban san inda ka koye ta ba akwai sallah da ba sallar manzon Allah ba saboda ka sallar manzon Allah wadda Allah ya umarce shi ya koyar da mu ita ce take hana alfasha take hana almunkari jama'a mun fahimta don anan ma Allah ce inna salata kaga an sa mata alif da lam inna salata sallar da Allah ya shar'anta ma bayi tanha anil fasha wal munkar tana hana alfasha tana hana almunkari mu tsaya mu dinga sallah a cikin natsuwa mu tsaya mu dinga sallah da kushu'i mu tsaya mu ba mu sallah hakkokinta yadda aka karantar ka san babu abin da mutane ba su dauke ta da kima ba irin sallah wani gani yake yi ai in an ce ayi abu kaza tun da bayi bata sallah ai ba komai bane wani ko ta hiya yake idan ya darsa ya ka ga yanzu wannan abin da ake da hannu hakan nan inda cewa aka yi a sunna da ana rigima da mutane a kai wani kuma in ya zo sallama sai haka ya haka duk waɗannan kaje-kajen mutane ne abinda annabi ya ce ka kalli hannunka na dama sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka juya hagu sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ba wanda ya ce in ka zo tsakiya ka ɗan yi birki tukunna ka ɗan kaɗa kanka kaman kaɗan gari duk haka ne wani kuma yana bin liman sallah wani kuma yana bin liman sallah daga jin liman ya ce assalamu alaikum sai tattar hannayen shi sai ya tara su a tsakiya sai ya goye damke su wallahi waɗannan duk za su samar maka da matsala hadisi ne ingantacce annabi ce sallan nan da kuke yi wani idan ya zo ya yi ta wani yakan tashi da 9 over 10 wani 8 over 10 wani 7 over 10 wani wani wani wani wani wani yakan yi sallan ne a jefe shi da sallah saboda ka tsaya ka koyi sallah sallah koya ake yi ba da kai ake ba annabi koya masahabbansa yi ba ya tsaya ne yana yi suna kallo ba kaga mutum yana masallaci kai zaka shigo ta window kuna hada ido da shi wannan sallah yake yi shi fa yana masallaci ya kabbarta sallah kai kuma kana zuwa ta wundo amma kuna hada ido da shi to ba gangan jikinsa ne a masallaci ba amma zuciyarsa ba ta masallaci Allah ya samu dace Allah ya ce inna salata tanha anil fashai wal munkar lalle sallah tana hana alfasha tana hana almunkari wala zikrullahi akbar wallahi ambaton Allah shine mafi girma ma'ana babu wani abun da zaka rike mafi girma ka rike kamar ka rike ambaton Allah Abdullahi dan Abbas yace wala zikrullahi akbar ambaton da Allah zai maka in ka ambace shi shine mafi girma domin ka'idar Allah fadkuruni akurkum Allah ya ce ku ambace ni zan ambace ku to wala zikirun lahi akbar ambaton da Allah zai maka ya fi kai ambaton da za ka mishi wallahu ya alamu ma tasna'un Allah ya san duk abin da kuke aikatawa a cikin rayuwa to sai Allah ya ce wala tunadilu ahlal kitabi illa billati ya ahsanu illa alladhina zalamu minhum Baɓuro na ban lafiya ne,un kitabi illa bin Latihiya Asan,Allah ya ce kar ku dinga mujadala da adar kar ku dinga ja ku dinga muƙabala da adar kitabi. illa billati hi ahsan ay illa bi tariqati lati hi ahsan Allah ce sai ta hanya mafi dacewa idan za a tattauna za a yi munakasha akan wata matsala ta addini Allah ya ce ayi abun ta hanyar da ta dace kar ana munakashar a dinga zagin sa ana gaya mishi bakakin maganganu ana faɗan abin da zai cutar da shi illal ladina zalamu minhum Allah ta sai dai waɗanda suka yi zalunci daga cikin su wanda dama sun zo kare barna ne ko sun zo tabbatar da barna ne abdullahi dan abbas ya ce to waɗannan babu laifi a kausasa musu wa qulu amanna billazi unzila ilaina ku dinga cewa mun yi imani da abin da aka saukar gare mu abin da aka saukar mana shine alqur'ani da sunna yadda alqur'ani ya zo ta hanyar wahayi haka sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo ta hanyar wahayi wa qulu amanna billazi unzila ilaina ku ce mun yi imani da abin da aka saukar da shi gare mu wa unzila ilaikum mun yi imani da abin da aka saukar muku domin yana daga cikin sharadin imani rukuni na imani da Allah imani da littattafan da duk Allah ya saukarwa annabawa da manzanni da suka zo kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ilahuna wa ilahukum wahidun Allahnmu Allahnku Allah ne Allahn da ya halicce ka shi ya halicci abokinka Allah da ya halicce ki shi ya halicci kishiyarki duk yadda baka son mutum Allah ku daya duk yadda baka son su duk yadda baka son sa duk yadda ka tsane shi duk yadda kake jin haushin sa Allah ku daya saboda ka zai yi hukunci a tsakaninku Allah ya ce wa nahnu lahu muslimun kuma ku ce mu mun sallama gare shi baki daya to sai Allah ya ce وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا kafirun wa kadhalika anzalna ilaykal kitab Allah yace kamar haka ma'ana kamar yadda muka saukar da wa sauran manzanni da annabawa wahayi Allah yace to kai ma mun saukar maka da littafi kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fallazina atainahumul kitaba Allah yace waɗanda muka ba su littafi wasu da yawa daga cikin ahlul kitabi yu'minuna bihi suna masu imani da wannan abin da muka saukar maka wa min haula'i man yu'minu bihi Allah yace daga cikin waɗannan larabawa mutanenka Allah yace su ma a cikin su akwai waɗanda suka yi imani da alkur'ani su ma wa'ancan wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin Allah ce daga cikin su akwai waɗanda suka yi imani akwai waɗanda ba su yi imani ba amma Allah shine mafi sani game da mabarnata da suke cikin mutane Allah ya ce wa ma yajhadu bi ayatina illal kafiruna Allah ce ba masu musu game da ayoyinmu Allah ce in ba kafire ba duk wanda yayi inkarin wata aya ko wata jumla ko wata kalma a ƙur'ani to kafirci ne kuma ya kafirta Allah ya samu dace sai Allah ya ce wa kunta tatlu min qabli min kitabi wa la taqulu bi yamini idan la utaba al mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون الله يتشي وما كنت تتلو من قبله من كتاب بك كتنشي كنا كرنتا وني أبو قبان القرآن الله يتشي نلتافي با با وني لتافي دكتشي إيا أوكا ككرنتا kafin alkur'ani wala ta kutuhu bi yaminik kuma babu wani abu da kake daukan hannunka na dama ka yi rubutu da shi ma'ana kafin alkur'ani ba abin da kake karantawa ba abin da kake rubutawa shine annabiyul ummi alladhina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya baya rubutu baya karatu abdullahi dan abbas ce kuma wannan ila yawmil qiyama yana daga cikin mu'jizar manzon Allah duk wani wanda za a ce bai iya karatu da rubutu ba kowaye na ƙasa amma ta manzan Allah kuma ɗaukaka ce wani irin malami ne ya buɗe jami'a a wannan jami'ar akwai 'yan hadisi akwai 'yan jihadi akwai 'yan ƙur'ani akwai 'yan tafsiri akwai 'yan komai kuma baya rubutu baya karatu haka kuma aka dinga kyankyasan su suna yayewa kuma duk inda almajirinsa ya je ko ina ya fi kowa basira a duniya wannan sai manzan Allah wannan sai manzan Allah alaihi salatu wassalam Allah ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin babu wani littafi da ka kasance kana karantawa kafin alqur'ani wala taqutuhu bi yaminik ba kuma wani abin rubutu da kake rubutawa da hannunka idan Allah ce inda hakan ya faru an san kana karatu ko kana rubutu kafin alqur'ani lartabal mubtilun da mabarnata sun yi kokonto a game da alkur'ani amma waɗanda duk suka yi fada da alkur'ani sun yi fada da alkur'ani ne akan inadi da kin gaskiya domin sun yi zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sun bayyanar mishi da gamsuwarsu game da alkur'ani amma waɗansu dalilai suka hana su yi biyayya gare shi yahudawa sun tabbatar shi manzon Allah ne inadi kin gaskiya wata su ta sa suka ki yarda da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne jama'a mun fahimta Allah ce to inda akwai wani abu kafin haka Allah ce to da sun yi kokonton ko kai ka zo da shi duk da akwai nassosi a cikin alkur'ani da suka ce shi ya rubutan amma sun ce shi ya rubuta ne domin su kare kansu irin waɗannan maganganun imam shaukani yakan ce asan yattakiu alaiha kullu dalilin sanda ce da kowane rago yake dogaro a kanta san mutum in bai son gaskiya to yakan kwakulo abinda zai faɗa alal akalli don ya kare abinda bai so na gaskiya din nan haka ne ko ba haka ba in dai ya rasa abin zai faɗa in dai ya rasa abin zai faɗa to dole zai yi ƙoƙarin ya ƙirƙiro wani abu wanda zai faɗa don ƙin wannan gaskiyar daga cikin dalilin da yasa suka ce ba za su yi da annabi muhammadu manzan allah ne su bi shi ba wa kalu suka ce lan nu'mina laka wa kalu suka ce lan nu'mina laka ba za mu taba gamsuwa da abin da ka zo da shi mu ba da gaskiya ba hatta tafjura lana al ardi yambu'a har sai ka bugar mana da idan dunan ruwa daga ƙasa tunda mu makka ga irin yanayin da muke zaune a wajen ga irin yanayin wajen ga irin matsaloli da muke fama da shi na ruwa to duk inda muke bukata ka gaya ma Allah ya bubbugo mana da ruwa abun bakin masallacin nan ruwa ya bubbugo kofar gidan wani ruwa ya bubbugo kofar gidan wani ruwa ya bubbugo gonan wani ruwa ta bubbugo kafin mu yi imani suka ce to in ba za ka iya wannan ba aw takuna laka laka jannatun min nakhilin in kuma wannan ba zai yi ba to tunda kai ne khairu khalqillahi to a samu wata tafkekiyar lambu wata gona gare ka Minna nakilin na dabinai wa inabin da inabi jiran an anhara kilalaha tabjira sai ka dinga bubbugar da ruwa ba sai an mata bayi ba amma bai kamata ka dinga zuwa cin kasuwa ba bai kamata ka dinga cin abinci ba wai duk wannan ba za su yi imani ba sai an musu haka au tuskita sama kama ba'amta alaina kisafa aw ta'tiya billahi wal malaa'ikati aw tuskida samaa kama za'amta alaina kisafan ko kuma ka yanko mana wani yankin sama ya fado ya danne wani wani yanki na sama ya balle ya zo ya nemi. Auta aw billahi kama za'amta kamar yadda kake riyawa aw atiya billahi wal mala'ikati kabila kabila bi ma'ana muqabalatan ko kuma ka je ka zo da Allah da mala'iku keke da keke ku yi da awan shi annabi yana gaba mala'iku suna bayan Allah na bayan su idan yazo ya ce ya ku mutanen makka Allah ya hana kaza ya hana kaza sai mala'iku su ce eh gaskiya ne Allah ne ya aiko shi sai Allah ya ce eh gaskiya ne ni ne na aiko shi suka ce sai an musa ka su yi imani yanzu wanda yake son gaskiya ya sa irin waɗannan sharuɗa ba zai sa ba to duk wanda bai son gaskiya bai rasa abin da zai faɗa domin ya kare kansa daga kin karɓan gaskiya bayan ni'imar musulunci bayan ni'imar hankali da Allah ke ma musulmi ba ni'ima mafi tsada da Allah zai ma kamar Allah ya maka ni'imar karban gaskiya kamar Allah ya maka ni'ima ta karban gaskiya in ka ji gaskiya za ka karba Allah ya mana wannan ni'ima Allah ya samu dace Allah ya ce idan lartabar mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun Allah ya ce bari waɗannan ayoyi na alqur'ani ayoyi ne bayyanannu fi sudurin ladina utul ilma da suke cikin kirazan waɗanda Allah ya ba su ilimi alqur'ani littafi ne Allah ya ce da yake dake a zuciyar masu ilimi ka san ai tartil ka dau qur'ani ka karanta ko mota ka shiga yanzu babu karatu ka fahimta ko in ba haddacewa kai ba a littafi kake buɗe to in ka shiga mota ba qur'ani kaga yanzu babu alaran ma abun saboda haka mafi gatan da ake ma alqur'ani a haddace shi in halin hakan ya samu saboda haka ado ne ma alqur'ani ado ne ma addinin musulunci na daga cikin hanyar da sayyidina umar ya ba da shawara ma sayyidina abubakar game da alqur'ani yace bara da su ta haddace alqur'ani Allah ya samu dace bal huwa ayatun bayyinatun Allah ya ce ayoyi ne bayyanannu fi suduril ladina utul ilma a cikin kiraza zukatan waɗanda Allah ya ba su ilimi wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun ba masu musun ayoyinmu? Allah ya ce sai azzalimin to sai Allah ya ce qalu laula unzila alayhi ayatun min أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك ulaika suka ce laula unzila alaihi ayatun min rabbih wai don me ba a saukar mishi da ayoyi daga ubangijinsa ba al'aya bi ma'ana al malam muhammad aminu ya ce idan ka ga lafazin aya ya zo a cikin alkur'ani na zuwa da ma'anoni guda uku aya yakan zo da ma'anan aya matluwa aya da ake karantawa a ce mun tashi a aya ta kaza yace in kaji ana wa idza tutla alaihim ayatuna to aya matluwa kenan aya yana zuwa da ma'anan alama abinda za a iya gani a ɗauki wa'azi ta tare da shi inna fi samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun li qaumin yuqinun shan yace kuma lafazin aya yana zuwa da ma'anar mu'jiza ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا الله يتتو وقالوا سيسكتي لولا أنزل عليه آيات من ربه دمي بأسو كرمش دا وأنسو مؤجزوذي دا أبنجدين سبا إرين يد النبي صالح يكي دراكما إرين يد النبي annabi Musa yake da sandar da take zama macijiya irin yadda annabi Isa yake tayar da waɗanda suka mutu da waɗanda suka makance da masu cututtuka wai don me shi in manzan Allah ne shi bai da wata mu'jiza Allah yake kulka ce musu innamal ayatu indallahi sha'anin mu'jizozi sha'ani ne na Allah Allah ke saukar da su ga wadda yake so kuma a lokacin da yake so wa innama ana nabirun mubin iyaka ni mai gargadi ne a fili in yi bayani in fayyace bayani Allah ya ce ba wai ba aikin manzo bane lalle ya zo da mu'jiza aikinsa shine ya zo ya ma mutane wa'azi ya gaya musu abin da Allah ya umarce su ya gaya musu abinda Allah ya hane su mu'jiza sha'ani ne na Allah in ya ga dama sai yazo da ita fa duk da mu'jizozin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bayyana a hannunsa wani bararabin kauye ya taba tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiwon sa sai aka ce mishi ga can Muhammadu wanda yake cewa shine manzon nan balarabe sai bar dabbobin sai zo ya tsare annabi ya ce kai ne aka ce ka ce Allah ne ya aiko ka ya ce ni ne Allah ya aiko ni an ce ka ce mu dinga sallah kullum sau biyar ya ce haka Allah ya ce an ce ka ce yi ta jero ababen da ya sani a musulunci annabi ya ce mishi eh ce to yanzu ni yaya za a yi in gamsu kai manzan Allah ne wannan aiken ni yanzu ka yi probing kai manzan Allah ne ka gamsar da ni yanzu kai manzan Allah ne annabi sai ya nuna ɗaya daga cikin tumakin sai ya ce ke ni waye ta ce manzan Allah wannan ba kawai ya juya ya kalli cinke sai ce ke me kika ce ta ce wallahi Allah ne ya aiko shi to irin waɗannan sun bayyana da yawa to amma yadda muka faɗa a baya duk mutumin da bai son gaskiya ai bai rasa abin da zai faɗa بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأن ناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات Allah ya ce wa mama ana an nursila bil ayati illa an kaddaba bi hal awwalun ba abinda ya hana mu yi ta sako ayoyi irin yadda aka sako wa annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya ce illa an kaddaba bi hal awwalun sai don al'ummomin da suka zo daga farko Allah ya ce sun karyata to shi kuma Allah a sunnarsa in kuka nemi aya aka kawo in kun karyata zai azabtar da ku azabtar wanda ba za a ma waɗansu daga cikin talibai ba wannan shine sunnar sa wa atayna samudan naqatan mub busiratan Allah ya ce ai mun ba wa samudawa raƙuma bolologa ta nan shari'a a fili fa zalamu biha suka yi zalunci game da sha'aninta suka kashe ta sai ya ce wa ma nursilu bil ayati illa takwifa Allah ce ba mu aiko aya Allah ce sai don mu razana mutane amma mutane in sun zama ba su karban wa'azi Allah ce to aya ba za ta yi amfani a gare su ba أتن سورة الأنعام كتاب ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وأشرنا عليهم كل شيء قبلا وكلمهم الموتى وحشرنا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الله يتي ولو أننا نزلنا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة الله يتي من ذلك كاغو دنن متانن كان إن دازا مستوكر saukar ملائكو ba sun ce a saukar da mala'iku su musu wazi ba walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata Allah ya ce inda za mu sassaukar da mala'iku zuwa gare su wa kallamahumul mauta ta da duk matattun garin hatsaffin makabarta a tayar su ce musu kai manzan Allah ne wa hasharna alaihim kulla shay'in qubla duk abin da ya taba mutuwa har kajin su mutayar su ce musu kai manzan Allah ne ma kanu li yu'minu Allah ce ba su yadda ba ba suna cewa a zo da aya ne don su gamsu ba amma suna kwakula kwakulan abin da za a zo da shi ne Allah ce domin kin gaskiya innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية كل آية حتى يروا العذاب الأليم إن الذين هكت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون الله يتي ودن كلمة عذاب تتبت أكنس باس إيماني ولو جاءتهم كل آية koda kowace aya za ta zo hatta ya rawul azab alim su suna sallamawa ne in sun ga danjan keke da keke amma wa'azi bai gamsar da su Allah ya samu dace Allah ya ce awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim Allah ce bai ishe su ba bai gamsar da su ba anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim mun saukar da wannan littafin alqur'anin ana karanta musu me suke nema kuma na mu'jiza ga qur'ani a hannunsu abinda suka fi gogewa akai zance yadda muke zuwa mu ci kasuwar liman katagun mu ci mararraba mu ci gadar maiwa haka larabawa suke cin kasuwar magana wani idan ya kalle ku a gidanku ya muku waka aure ba za a baku ba har abada ake musu kirari an baku ruwa an baku zance an ɗauke ruwa in dai magana ne to da Allah ya zo aiko manzon Allah sai aiko shi da magana sai aiko shi da magana ganin Qur'ani idan ka ji zubin qur'ani kawai kai ka san Allah ya saukar da shi ba wani dabo da ya isa ya shirya abin da ke cikin alqur'ani wallahi tallahi in ka karanta alqur'ani kawai wallahi ka san Allah ya saukar da littafin babu wani halitta wallahi da ya isa yayi magana irin zubin alqur'ani Allah ya ce musu za ku iya zuwa da alqur'ani ya gagara yace sura goma ya gagara sura ɗaya ya gagara Allah ya ce ba za ta ba za ta iya zuwa bane ko kamar in na a tsaina Allah ya ce a zo da ita balarabe ba duk da bala'in maganar sannan aka ce ya zo da kamar in na a tsaina amma wallahi babu har yau kuma ba za ta zo ba <laughs> ba za ta zo ba alqur'ani babban kundi Allah ya samu dace Allah ya ce a walam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alaihim bai ishe su ba basu wadatu ba Allah ce mun saukar da littafin alqur'ani gare ka kana karanta musu inna fi zalika la rahmatan Allah ya ce ai cikin wannan wahayi na alqur'ani da muka musu Allah ya ce akwai rahama wa zikra liqaumin yu'minun kuma akwai wa'azi ga mutanen da suka yi imani da Allah wuli kafa billahi baini wa bainakum shahida Allah ce ka ce Allah ya isa Allah ya isa mai shaida a tsakanina da ku ya alamu ma fi samawati wal ardi Allah ya san abin da ke cikin samai da kasai balle abin da ke faruwa tsakanina da ku wallazina amanu bil batili waɗanda suka yi imani da barna suka yi imani da ƙarya suka yi imani da rashin gaskiya ma'ana suka gamsu akan rashin gaskiya da kin bin gaskiya da su rayu wa kafaru billahi suka kafirce ma Allah ulaika humul kasirun Allah ce waɗannan su ne asararru Allah ya tsare mu sai Allah ya ce wa yasta'jilunaka bil 'adab wa laula لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول, ويقول ذوقوا na kabil azab, ويستعجلونك بالعذاب الله يتي سنا روقون كغغوتو musu da azaba tunda sun ce ba za su bi Alƙur'ani ba sun ce ba za su bi ka ba sai suka ce to ka gaya ma Allah ya sauko musu da azaba wa na kabil azab Allah yace suna neman ka gaggauto musu da azaba Allah yace walaula ajalun musamman in ba duk wani lokaci kayyadadde sananne da Allah ya yanki sai an haɗu a ranan ya zo da azaban ba la kuma azab Allah ce da azaba ta zo ka san shi Allah koda da safe kafin kai brush sai ka zage shi zai ce a kirga ne kawai ni eh, akwai randa ku haɗu ya ajiye ka'ida akwai randa za a haɗu walaula ajalin musamman in ba dun wani ajali kayyadadde da Allah ya ware domin tara bayi a wannan ranar ba la ja'ahumul azab Allah ce wallahi da azaba ta zake musu wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun Allah ce kuma za ta zakke musu ne kwatsam Allah ce basu ankara ba yasta'jilunaka bil azab Allah ce suna neman ka gaggauto musu da azaba wa inna jahannama lamuhidatun bil kafirin Allah ce lalle jahannama ta ishi kafiri riga da wando inji Allah in dai wuta ce Allah ce ta ishi shi babu ta inda ba za ta addabe shi ba yau mai yakshahumul azabu ranar da azaba za ta lullube su min fauqihim sama da su wa min tati arjulihim da ta kasan kafansu wa yaqulu zuqu ma kuntum ta'malun Allah sai ya dinga ce musu ku dandani abin da kuka kasance kuna aikatawa azabar jahannama riga da wando take ma mutum a suratul zumar Allah ce qul innal kafirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm qiyamah أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون الله يتشي قل كجام الأمرك إن الخاسرين للي أسارروا الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة سوني وأن سكي أسارا كايوكنسو سكي أسارا إيالنسو أرانا القيامة دبا أكوي سوي الدان المكلدون با su an maknun ba Allah ce to duk wanda ya zam dan wuta yayi asaran waɗannan Allah ya tsare allazina kafiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama Allah ya ce ne waɗanda suka yi asaran kayukansu suka yi asaran iyalansu ranar alqiyama ala Allah ya ce ku saurara ku ji zalika huwa al mubin wannan shine asara kololo inji Allah mutum yayi asara a ce dan wuta Allah ya ce yayi asara lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulalun Allah ce a sama da su akwai wani gajimare akwai wani hadiri na wuta wa min tahtihim zulalun Allah ce ta kasa akwai irin wannan girgizan kaga dai hadiri ko na ruwa baka taba gani ta kasa ba Allah ce to lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulalun Allah sai ce zalika yukawwifu Allah bihi ibadahu Allah ce wannan shine abinda Allah ke tsoratar da bayinsa da shi ya ibadi fattaqun Allah ce bayina ku ji tsoro na Allah ce yau mai yakshahumul azabu ranar da azaba za ta lullube su min fauqihim sama da su wa min tati arjulihim da kasan kafan su wa yaqulu dhuqu ma kuntum ta'malun Allah sai ce ku abin abinda kuka aikata kaga sakamakon mummunan aikin su ne a duniya to sai Allah ya ce ya ibadiyallazina amanu أن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون يا عبادي الذين آمنوا الله يا باينا وأن سكي إيماني دني إن شاء الله إن أرضي واسعة الله يا كساتا yalwatacciya ce tana da faɗi fa iyaya fa'budun Allah ce ni kadai za ku bauta mini ma'ana ƙasar tana da faɗi. ayar tana ishara ne akan hijira in duk inda kake ba za ka iya bauta ma Allah a cikin yanci ba ba za ka iya bauta ma Allah a cikin walwala ba Allah ce ƙasar tana da faɗi ka matsa wani waje annabi ya ce Allah ya yi alkawari duk wanda ya ƙaurace ma wani waje ko ya ƙaurace ma wani sha'ani ko menene don tsoron kar ya saba ma Allah ko kuma don bukatar ya bauta ma Allah Allah ya yi alkawarin tiririn wuta ba zai kusance shi ba balle wuta eh kuma yayi alkawari wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi murakaman kathiran wa sa'a Allah ya ce duk wanda yayi hijira hijira shine kaurace ma duk wani dangin saba ma Allah abinda zai kai zuwa ga fushin Allah Allah ya ce to duk wanda yayi hijira a tafarkin Allah ma'ana tsakaninsa da Allah don neman yardan Allah ya ji fil ardi kathiran kasiran wasa'a duk inda ya ji Allah ce zan yarwata mishi Allah ta nayi alkawari ya zambe don Allah ka yi wannan gun don kar ka saba ma Allah ka san anguwa ma akwai anguwan da ake mata hijira bari in gama akwai anguwar da in ka zuba ƴaƴanka anguwan wallahi ka ba da guduma wajen lalacewar su kenan kafin ka ga yaro a anguwar ƴan alkhairi masu albarka daya sai ka ga masharanta guda hamsin kai ka kai ka kai ƴaƴanka wannan anguwan sai ka sai da gidan kawai ka koma wai wata anguwa ka ka wani anguwa da ake karatun addini aka tsaya saboda gudun tarbiyyar ƴaƴanka za ka iya aihuwan ƴaƴa biyu uku a cikin anguwan ka mutu ka bar su anguwan kuma anguwan za su girma haka ne karkai wasa da zuriyarka karkai wasa da zuriyarka kaga kana cikin miyagu nan gidan fim can gidan fim can gidan kallon fim can gidan kallon fim ka sai da gidan ka bar anguwan in kuma wani ɗan irin ɗaɗɗaya jiba jiban nan ne ku yi ta roƙon Allah ta ya bar anguwa i e, ku tashe shi da karatun alkur'ani <laughs> ku karanta alkur'ani ku yi ta wasu matsiyaci ya sai da gidan ya tafi haka ne Allah ya samu dace kullu nafsin da'ikatul maut Allah ya ce kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa Allahu akbar ba ka taɓa ganin an yi layya ba Allah ya ce abinda ragon ya ji kai ma da ka ji za ka ji yaya ya ji ba kana gani yana shure shure ba Allah ce to zaka ji abin da ya ji duk daren dadewa zaka ji summa ilaina turja'un sannan zuwa gare mu ake dawo da ku in ji Allah sai Allah ya ce والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون Allah ya ce wallazina amanu wa amilu salihati amma waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyukan kwarai lan bawwi annakum min aljannati gurafan ay lanuskinannakum min aljannati gurafan Allah ce za mu zaunar da su a cikin gidan aljanna a cikin waɗansu benaye ta jarimin tatiyal anharu ta jarimin tatiyal anharu waɗanda waɗansu ƙoramai suke gudana a ƙarƙashin wannan aljanna khalidi na fiya Allah ce za su dawwama su tabbata a cikin wannan gidan aljannan Allah ya sa muna ciki ni'ima ajrul amilin Allah ce ma dalla da sakamakon masu aiki kaga su ma aiki suka yi aka musu tukuici da wannan gidan aljanna allazina sabaru Allah ce su ne wanda suka yi hakuri akan bin Allah suka yi hakuri suka kame daga saba ma Allah wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga Allah suke dogara ba su dogara ga wani kuma bayan Allah Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce wa ka'ayyin min التي لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يتوي دبوبي نوى نوى ني لا تحمل رزقها ودا إيه إيا أبن أبنشنتا معنا بات إيه كسبا مكانتا أبنشنتا إذا باتا إيا in aka je ta nemo abinci kuma ta ajiye na gobe Allahu yarzuquha wa iyyakum Allah ki azurta ta da ku insha Allah e ita yau idan ta ci gobe za ta fita kuma ba ta rasawa kaga jejin yankarin nan akwai dabbobin da shi dabban ni ma cin ciyawa nama yake ci kuma ba wanda zai mutu dan babu nama Allah kenan Allah kenan wani shi dabban ma nama nama ne abincinsa kuma zurriyansa suna nan suna nan da yawa a jejin kuma suna samun naman suna ci ba ka ganin ciyawan dabbobi kyauta Allah ke fitar musu da shi kai naka sai kayi taki kai haka ma wani ya kwace to sha'anin Allah kenan haka ya tsara gudanar da rayuwar bai Allah ya ce wa ka ayyin min dabbatin dabbobi nawa ne la ta hamilu rizqaha wadda ba ta iya daukan abincinta ma'ana ba ta iya samar ma kanta abincin yau ko gobe ko jibi Allahu yarzuquha wa iyyakum Allah ki azurta ta Allah ki azurta ku wa huwa samiul alim lalle Allah mai ji ne Allah mai ilimi to sai Allah ya ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna Allah wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda Allah yace inda zaka tambaye su waɗannan kafirai da ke faɗa da alqur'ani wa ya halicci sammai da kasai wa sakkara shamsa wal qamar wane ne ya hore wa bayi rana da wata la yaqulunna Allah za su ce Allah fa anna yufakun Allah ce to yaya ake kautar da ku daga bin Allah din in dai in an tambaye ka rayuwarka wa yake daukan ɗawainiyanka zaka ce Allah ne to don me kake bin wani kuma ba Allah ba wani ne farashin shi da mai gidansa in suka dan gamu ya bashi dan dubu biyu dan dubu biyar ya dan bashi SA ko PA sai kaga yana tsoron mai gidansa Allah ce to ni da na baka ji na baka gani na baka ido Allah ce me yasa baka tsoro na me yasa ba ka ji tsoron Allah ba shi da ranka ranka ranka a hannunsa yake rai ba lafiyarka a hannunsa take ka ji ana zuga ah, ana a consultant ne menene menene in ya gama rubuta maganin sai ce to Allah ya Allah ya kawo sauki saboda ya gama sa duk duniya ba wanda ya isa shiga kanka a asibiti a gadon asibitin don ya shiga ka sauka a gadon ka fara tafiya in ya gama rubutu sai ce to Allah ya sauwaje dokto ya gaya maka akwai wanda yake gaba da shi idan gwamna ya ziyarce ka ko ciyaman ya ziyarce ka sai ce a bashi dubu ɗari biyar sai ce a bashi kaza sai ce a bashi kaza sai ce to Allah ya sauwaƙe shi ma gwamna ya san akwai wanda ya sha gabansa to wannan mai ba da lafiyan da ake cewa ya sauwaƙe ya sauwaƙe din Allah ce me yasa kai baka tsoron sa jama'a mun fahimta saboda haka babu wanda ya asarar rayuwa kamar wanda ya allaka ransa ga wani Allah ya dogara ga wani Allah ya yi asara asara mafi Allah ya samu da dace sai Allah ya ce Allah ya basutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la inna Allah bi kulli shay'in alim Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la Allah shi ce shimfida arziki malala ga wadda yake so daga cikin bayi Ka ga dukiya ga ta nan kwance wa yaqdiru la Allah kuma shi ke kuntata ta ga wadda yake so sai dan barka tun da kake baka taba rike dubu ɗari ba Allah ta duk tsari na ne eh, a wani gu yace walau basa Allahu rizqa li ibadihi labakaw fil ardi Allah ta inda zan shimfida arziki ma bayi malala labakaw fil ardi Allah ta sun yi ta'addanci a duniya wani kana ganin shi ne kawai tafsiri tafsiri wallahi yayi kudi shikenan sai <laughs> to haka ka Allah ya barka ustaz ɗinka <laughs> eh masha Allah <laughs> a suratul hijr yake cewa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum Allah ce wa in min shay'in ay wa ma min shay'in babu wani abu ko me shi Allah ce illa indana khaza'inuhu taskar abun na gummu simba simba Allah ce taskar na gummu wa ma nunzilu Allah ta amma ba mu saukar da shi illa bi kadarin ma'lum sai gwargwadon maslaha kai idan aka ga abarka da simba sai abarka da simba <laughs> idan aka abarka da ka sai abarka da kicinka ولو li ibadihi la لعباده fil ardi walakin yunzilu bi بقدر ma yasha Allah na saukar da arziki ne gargadon maslahar ba san Allah ya san mutane eh ya san mutane a cikin suratul zukhruf ayake cewa

kaga ya san su walaula an yakuna nasu ummatan wahida ja'alna liman yakfuru rahman Allah ce da mun sanya ma duk wanda ya kafir cewa Allah mai rama duk wanda ya ce ba zai bi Allah ba ba zai bi Qur'ani ba ba zai bi manzon Allah ba Allah ce da mun bashi li buyutihim suqufan min fidda da saman gidansu za a dinga musu rufin azurfa Allah ba jan kwano ba Allah ce da duk wani arne دوان ودي القرآن يجي من ذنب الله لجعلنا لبيوتهم سقبا من فضة ومعارج عليها يظهرون دا متاكلن دا موسى نبينا ينسو الله تدا موسى موسى نأزرفا ولبيوتهم أبوابا أبوابا عليها متكئا وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والعاقبة عند ربك للمتقين ولبيوتهم أبوابا الله تدا جدا جنس من سامس ودنس إيرم قوفوفي وسرورا دا ودنس قداتي alaiha ya taki'un wanda za su dinga kishin gida Allah ce na azurfa sai ce wa zukurufa Allah ce da mun musu bugun kwanon zinari mu musu ƙofofin zinari wundunan zinari gadajen zinari matakalan zinari inji Allah amma Allah ce walaula an yakuna nasu ummatan wahida idan aka ga nan ya fi ci Allah ce za a yi ta zama arna kai baka ga abin da ya faru a siyasa ba mutum ne zaka ji in ya ja aya ya take ta sai ka ɗauka za a yi tashin duniya da shi sai ya ce kuma a kawo kayan aiki kasan kayan aikin su ne to kai saboda Allah ustaz ya ga kuɗi ya yi siyasar da ta yaƙi addininsa ina kuma gama garin mutane kaga Allah ya yi gaskiya Allah ya yi gaskiya Allah ya san mutane <laughs> Allah ya samu dace Allah ya ce Allah ya suɗin rizƙi liman ya sha'u min ibadihi wa yaqdiru ƙadirla Allah shi ke shimfida arziki malala ma wadda yake so daga cikin bayi ya kame ta gabarin wadda yake so inna Allah bi kulli shay'in alim Allah mai ilimi ne akan komai da komai sai Allah ya ce wala in sa'altahum man nazzala min as-sama'i ma'an fa ahya fa ahya bihi al-ardh min ba'di mawtiha la yaqulunna Allah qul alhamdulillah wani in sa'alta hun man nazzala min as Allah yace inda zaka tambaye su wa yace sassaukar da ruwa daga sama fa ahya bihi al-ardu min ba'di mawtiha ya rayar da ƙasa bayan mutuwar ƙasan ta bushe ta kekashe la yaqulunna Allah Allah ce za su ce maka Allah ne qul alhamdulillah Allah ya ce to kai ka ce alhamdulillah tunda dai kun yarda Allah ke waɗannan ababa godiya ta tabbata ga Allah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah bal aktsaruhum la yaqilun Allah ya ce mafi yawan su ne ba su hankalta to sai Allah ya ce wa ma hadhihi hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan Allah ya ce wa ma hadhi hayatu dunya illa lahun wa la'ibun wannan rayuwar duniya Allah ce ba komai bace face shagala ce da wasa kawai jama'a mun ji Allah da yayi duniyar nake ba da labarin duniya wa ma hadhi hayatu dunya Allah ya ce wannan rayuwar duniya bata kasance komai ba illa lahun wa la'ibun al-imam al-qurtubi ya ce lahun shine irin wasan da matasa ke yi la'ibun shine irin wasan da yara suke baka ganin yaro sai je dauki karansa ya karya ya sa mishi yadi ya hau yana ta gudu yana ta doki ne Allah ce to yadda ka ga yake cewa doki ne kai ai za ka iya rantsuwa da qur'ani ba doki bane Allah ya ce to yadda ka ga karansa nan haka duniya kai ma take a gunka haka duniya take ba yana tafiya yana jan ya ce motarsa ba kai mota ce amma akan motar sai kaga yana kuka Allah kai mace kukan da kake akan motan ka na duniya irin kukan da yaro yake akan motar sa ne Allah ya ce amma ba haƙiƙa ba ce Allah ya ce lahawun wa la'imun yanzu karfe hudu karfe biyar samari inda zaka tafi bayan gari zaka je ka samu kowane filin kwallo a ciki, wani in yana leka filin kwallon sai ya yayi dagyalgyal yanzu ka je ka ga ba kowa Allah ce to haka duniya take an watsi na rantse da Allah wata rana coach bayi nan kaftin bayi nan gola bayi nan rafa bayi nan eh, rafa bayi nan <laughs> eh, wani wani rukuya da muka yi wani yaro ne a can wajen jajadin nan jinnu suka buge shi to muna tafiya aka zaka ce malam ga wani yaro nan jinnu ya ya buge shi muka zo za mu yi mishi karatu to a gefen filin kwallon da yake gefen nan an cika ana match an cika shi kenan a shi waɗansu hankalin suna kan yaro hankalin suna kan kwallo kai ba za ka fita a jikin mara lafiyar nan bai ce to don Allah malam ku bar ni in na fita in shiga jikin wani dan iska a cikin yan kwallon nan kafin ka an kara rafa ya gudu ko na ya gudu za ku tsaya mana eh ya ce zai shiga cikin wani dan iska a cikin yan kwallon nan sai wannan ya ɗauki takalmansa sai ya gangara ya shirka zai wuce Allah ya samu dace Allah ya ce wa ma hadhihi alhayatu dunya illa lahawun wa la'ibun wato abin da ya samu ce yawan magana akan kwallo babu wani wadda yanzu bai da manufa a rayuwa kamar wanda ya sa wannan abun a gabansa wallahi tallahi in kana so ka samu mutumin da bai san ba fa lahira ba duniyar bai santa ba ka kalli wadda ya jarabtu da kullu wallahi tallahi wadda ya jarabtu da kullu na rantsi muku da Allah a duniya ba zai amfani kansa ba don in kana neman maras manufa maras manufa a rayuwa ka samu wadda ya jarabtu da kullu wai idan wannan dan arsenal ne wannan dan manchester ne ko rashin lafiya yi wannan ba ya gaishe shi wannan ba rashin rabo ba ne ba rashin rabo ba ne wata asara ma irin wannan asara asara ma irin wannan asara ka zo ka ɓata lokacinka abin da kake ana rubuta maka za a je a maka tambaya akan wani arni wadda yake kyaman annabinka wadda yake kyaman qur'aninka shege ko a hanyar zan kalle shi al-imamu ahmad bin hanbal haka yake idan arne yazo zai wuce sai haka a ce to ala gafarta malam kallon arne baki ne ce to me zan me zan gani yakan ce me zan gani yace mutumin da ya kalli fiska ta yace bai kaunar manzon Allah yace me me zan gani me zan gani a jikin arni me abun kallo a jikinsa ka fata me me abun kallo a jikinsa wallahi tallahi ko ubanka yace bai su bai kamata ka je kallonsa ba bare annabi muhammadu na rantsa da alkur'ani duk abin da zai wallahi ya kasa in kana da kishi wallahi ka je kallonsa matukar bayi son manzon Allah bayi son alkur'ani amma duk daren dadewa za ka mutum kai da shi za ku tafi gaban Allah wallahi ko musulmi ne ko musulmi ne ba ku ji mai ahalari ya ce ba a zama da fasiki ba to fasiki ba musulmi ne in yake Allah aka ce karka zauna da shi bare arne da zai iya daukan qur'anin kai share kashi da shi banda lalacewa da aihuwan asara da asarar ragon suna yaushe zaka aiki dan kallon kallo? me abin kallo a ciki malam kai tunani ka kalli manzon Allah mu don Allah ka kalli matsayin manzan Allah wani ya fito ya ce bayi son manzan Allah wai ka biya kuɗi ka je ka kalle shi in ba rashin rabo ba wadda ka walakantar da kanka wadda ka da kishi da yus wadda ya walakanta annabinsa mu wadda ma yake kallon su ma mu ba mu kallon shi ba ku ga yadda muka zaɓe ba wadda ya zaɓe shi ma mu ba mu sa, ko yana sallah a masallacin ba babu ruwanmu da kai matsiyaci ko kana sallah wallahi muka kasa alakar wannan alakar wallahi babu ruwanmu da kai yaushe mutum zai ce mu bai san manzon Allah yi mai shi annabi ibrahim akan kin Allah ya yi sallama da babansa annabi nuhu akan kin Allah ya sallama da ɗansa annabi lut akan kin Allah ya sallama da matarsa kai dan asara wadda baka da kishin annabinka baka da kishin alqur'aninka baka da kishin annabinka baka da kishin alqur'aninka me da kalla kullun arna me za ka kalla kwallon arna wani arne ne kai ka kalle shi har ka ɗauki kuɗinka arsenal ɗin banza arsenal ɗin wafi 'yan iska lalacewa ne wallahi wallahi rashin kishi ne rashin sanin tarbiyyar addini ne wai kaga har ana dandaso har ana dandaso wai har ka je kai fada da musulmi har kai fada da dan uwanka musulmi wai akan an sha to an sha ne mu bayan ana kullun roƙon Allah muke a sha'in Najeriya na rantse muku da Allah saboda ihu yana damun sai a yi ihu a hana yaran ku bacci sai mu ce to Allah ka sa a sha ku saboda a daina ihu in an sha su an daina ihu aikin banza ganin karatun alkur'ani baka iya ba baka iya komai ba baka iya sallah ba baka iya ikama ba baka iya kiran sallah ba kaje kana bata lokacinka ka akan abin da za a rubuta maka wanda zai je kitine ka a kabarinka. ka wallahi in ka samu dan kallon kwallo dan kallon kwallo ka samu asararre to ka samu dan kallon kwallo wallahi wanda bai da manufa a rayuwarsa Allah ya sauwaki Allah ya ce wa inna daral akhirata lahiyal haywan wallahi gidan lahira ita ce rayuwa ingantacciya laukanu ya alamun Allah ce inda bai da sani da sun rungumi kiyamarsu sun kyautata makomarsu Allah ce da sun samu nasara a rayuwa nasara madawwamiya har ma ayyukan bara mu ga masu bako ko ko mu karasa su to ko da na amna mu karasa su فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف فإذا ركبوا في الفلك الله يتا إذا سكا شغا cikin jiragen ruwa kafirai da'aw Allah mukhlisina lahu din idan wani hatsari ko tsautsayi ya taso Allah ya ce sai su kama roƙon Allah suna masu keɓantansa bantansa da addu'arsu da'aw Allah muklisina lahu din sai su dinga kiran Allah suna masu ikhlasi suna masu keɓantansa da addu'a lokacin da suke roƙon ba wani suke roƙa ba Allah Allah Allah suke roƙo inji Allah saboda a lokacin dabara su ta ƙure a lokacin babu wani abu da zai iya kawo musu dauki in ba Allah ba huwa allazi yusayyirukum fil barri wal arma bari saboda lokacin huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jaraina bihim birihin tayyibatin wa farihu biha Allah yace ni Allah ni nake gudanar da ku akan tudu Allah ce ni nake gudanar da ku a cikin ruwa in kana tafiya a bayan kasa Allah ce ni nake gudanar da kai in kana tafiya a cikin ruwa akan tudu da ruwa Allah ce ni nake gudanar da kai huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idha kuntum fil fulki Allah ce har sai kun samu kanku a cikin jiragen ruwa raina bihim birihin tayyibatin waɗannan jirage suka dinga gudana da bayi da iska mai daɗi wa fari biya kowa na farin ciki wani yayi sari ne dama yana tunanin ribar da zai ci idan ya isa wani kuma ya kwana biyu bai ga ƴaƴansa ba yana ɗaukin ya dawo gida ya ga ƴaƴansa wani yana so ya ga abokan arziki wani yana so ya ga iyalansa wa fari biya Allah ya ce ja'atha rihun asifun sai wata iska mai guguwa Allah ya ce ta taso wa jirgin wa a al-mawj min kulli makani. Allah ya ce sai igiyar ruwa ta taso sai ta dinga dukan jirgin ta ko ta ina tana fara dukan jirgin Allah ce mai tunanin ƴaƴansa sai ya bari sai dawo tunani na yake inji Allah wanda yayi sari sai ya bar tunanin sari Allah ya ce shi ma sai dawo yana Allah Allah Allah da'awu Allah mukhlisina lahu din la in anjaytana min hadhihi suka ce Allah idan ka tsayar da mu daga wannan accident daga wannan tsautsayin na minash shakirin Allah za mu zama daga cikin masu godiya za mu bauta maka tsakani da Allah falamma an jahum Allah ce lokacin da Allah ya tsiratar da su idahum yabguna fil ardi bighairil haqqi sai ga waɗannan mutane sun je suna fasadi a bayan ƙasa babu gaira babu dalili ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane innama bagyukum ala anfusikum laifi da kuke yi ganganci da ta'addanci da kuke yi Allah ya ce kuna yi wa kanku ne mata alhayati duniya jin daɗi ne kaɗan na rayuwar duniya sun ma ilaina marji'ukum sannan makomar ku a gare mu take fa nunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah ya zama ba ku labarin irin abin da kuka aikata Allah ce fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din falamma najahum ila al barri lokacin da Allah ya tseratar da su daga tsautsayin da suka fada zuwa ga tudu idza hum yushrikun Allah ce sai gashi suna shirka da Allah liyakfuru bima atainakum Allah ce domin su kafirce su butulce mu abinda muka basu wal yatamatta Allah ce to su ji daɗin a duniyan ai zai zo ya kare fa ya ya'lamun Allah ce amma da sannu za su ɗanɗana kuɗarsu تسي الله يتي أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا الله يتي تسو باسو غني متاني مكة من سنة حرمي أمن تتي ويتكطف الناس من حولهم أنا تتشز غم متاني دسو كي كيوي دسو معنا دكان القريون دكي كيوي دمكة أكن كاو مسو farmaki ana yakan su amma su mutanen maka ba a yakan su Allah ce su ba su kula da haka ba afa bil batil yu'minu Allah ce da barna ne za su yi imani wa bi ni'matillahi hum yakfurun sanan da ni'imar Allah za su kafirce Allah ce ba su ga irin ni'imar da muka yi musu bane yana ɗaya daga cikin abin da Allah ya ce manzon Allah ya gaya musu wa qalu suka ce inna tabi'il huda ma'aka suka ce wa annabi in mun bi shari'a tare da kai Abin da ka zo da shi na alkur'ani in na tabi ilhuda ma'aka in mun bi shirya tare da kai nu takaffaf min ardina za a mana cisga za a ciccisge mu a cikin kasar mu za a raba mu da ayyukan mu za a raba mu da shagunan mu za a raba mu da gidajen mu Allah sai yace awalam numakkin lahum haraman aminan Allah ce bamu basu gindin zama muka tabbatar da su a cikin harami amintacce ba yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in duk wani abinci na kowane irin nau'i ana jawo shi zuwa gare su rizqa min ladunna arziki daga gumu, jama'a kun gane kuna shirka da Allah ma Allah yake muka zaunar da ku a Makka muka tsare jinin ku ga dukkan alƙaryun da ke kewaye da Makka ana yakan su ku ba a yakan ku garin ku bayi nomuwa muke jawo abinci daga sauran kasashe a zo da shi ku ci Allah ce kuna shirka ma muka muku haka balle kuma za ku yi tauhidi ka san ko a ofis ne wani yana ganin in ba dan cin hancin nan albashinsa ba zai ishe shi ba to kana tuwa tuwa ma Allah ya rike ka balle ka bari kana tuwa tuwa ma Allah ya rufa maka asiri balle kuma ka ce za ka bi Allah kuma ka yi tunanin in za ka bi Allah ne za ka walakanta wannan mummunan zato ne ma Allah in dai har yanzu kana karban cin hanci in dai har yanzu kana karban rashawa a haka Allah ya rike maka ƴaƴanka a haka Allah ya rufa maka asiri wai yau kuma za ka yi addini kai tunanin wai in kai addinin wai za ka walakanta to wannan tunanin kafiran ƙurashawa suka fara yi kafin ka Allah sai ya ce musu to ka gaya musu a wallan numakkin lakum haraman amina da kuka ce in kun ce za ku bi shari'a da annabi ya zo da shi za a ciccisge ku a kasan ku a raba ku da ayyukan ku a raba ku da abincin ku to kuna shirka ma na bar muku abincin ku sannan kuma kuna shirkan garin ku bayi nomuwa nake jawo muku abinci daga waɗansu ƙasashe a kawo muku yau kuma da ku bi ni ku ce wani zai hana ku abincin Shi shedan ne kawai yake sawwala maka wannan tunani shedan ne yake sawwala maka wannan tunanin kaga cewa in baka yi hakan ba ba za ka iya biyan kuɗin makarantar ƴaƴanka ba in baka yi hakan ba to ɗankan ka ciyar da shi da haramu kuɗin makaranta haramu uniform haramun burin kan za ta biya ne wallahi ba za ta biya ba ai duk duk yan kare ka san dakan cewa ake Allah ya mishi albarka an taɓa cewa babanka ya maka albarka ne babanka mai ya roki Allah ya ce Allah ya maka albarka to Allah Allah kaninsa ne eh ina ce sai sai kun bi Allah kunna dan ka ta ce Allah ya maka albarka sai mene sai Allah ya sa maka albarka ina ce kai dan albarkan ne to baka bishin bane zai maka albarka ya hana ka cin hanci kana karba maman ka ta ce Allah ya maka albarka ka je ka kawo kudin cin hanci ka saya mata zani ai in kujera ta ajiye ka take ta wuni ta kwana tana Allah ya maka albarka da ran da Allah Allah bai maka albarka ba idan ta ajiye ka a gaba tana wani Allah ya maka albarka wani Allah ya maka albarka wani Allah ya maka wallahi Allah ba zai maka albarka ba amma ka je ka albashin ka dubu talatin ne ko talatin da biyar ko arba'in a cikin albashin ka cire dubu biyar ka saya mata kayan shayi ka saya mata zani ta ce Allah ya maka albarka na rantse da Allah abokin gaba ka sha gabansa na rantse da Allah abokin gaba ka sha gabansa wallahi tallahi duk bala'insa a ma'aikatan kai ka sha gabansa amma kar ka yadda ka kyautata ma uwarkan da haram albarkan ba zai bi ka ba albarkan ba zai bi ka ba Allah ya samu dace Allah ya ce wa man azlamu bismillah ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء في جهنم مثوى للكافرين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا الله يتوى يفي ذالنشي با ود يفي ذالنشي كما ود ذي كاجي كيري نكريا يجنجنا مع الله أو كذب بالحق لما جاءه ko ya kare ta gaskiya yayin da gaskiya ta je mishi Allah ya ce alaysa fi jahannama maswal lil kafirin yanzu ashe jahannama bata ishi ta zama tattara makoma ga kafire ba in ji Allah Allah ce ta ishe su iga da wando sai Allah ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa in na لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا الله يتي ودن سكاي جهادي suka yi سكاي suka taimaki addinin Allah, suka yi ينكوري suka ga addinin musulunci ya ci gaba ta kowace fiska lana hadiyannakum subulana Allah ce wallahi zamu shirye da su ta farkokin mu inji Allah duk wata hanya ta alkhairi Allah ce zamu ɗora su a kai. wa inna allaha la ma'al musinin lalle allah yana tare da masu kyautatawa allah ya samu a cikin su to jama'a wannan shine karshen suratul ankabut abinda muka karanta a ciki daidai allah ya albarkace shi ya ba mu lada akan shi wanda muka yi kure allah ya fi mu kuma ya ba mu ikon karanta daidai nan gaba in zamu karanta yau insha allah zamu bada hutun karatunmu na tafsiri da kuma karatunmu na adda'u dawa amma za mu dawo hutu na ci gaba da karatuttuka bayan sallah da sati uku bayan sallah da sati uku amma za mu fara karatun goron sallah bayan sallah da sati ɗaya saboda ka in mun yi sallah ran juma'a ran juma'a ta sama za mu zo nan mu gabatar da karatu na goron sallah wadda insha Allah za mu yi darasi akan ka guji auren sha'awa saboda ka ran juma'a in muka yi sallah ran juma'a ta sama za mu zo mu gabatar da wannan darasi a nan ranar lahadi kuma ta sama nan ma muna da karatun goron sallah in Allah ya kai mu a can masallacin baban godi na kan na kusa da abban dan simol mun fahimta ko to kuma mun zo za mu faɗi duk inda za mu yi karatu tukan mu na goron sallah insha Allah Allah ya albarkace mu Allah ya sa mu dace wannan yace malam idan juma'a ta haɗu da idi yaya mutum zai yi yayi zai yi a sunna sabila da an ce ibnu mas'ud ya ce dole mutum in bai yi juma'a ba dole zai yi la'asar azhar ya kamata ya ce ko da eh, wannan shine daidai idan idi ya haɗu da juma'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kayarwa kowane musulmi wajabcin juma'a juma'a ai dole ne akan musulmi ko to idan suka haɗu da idi wajabcin juma'a ya faɗi ba ba a je juma'a ba amma in baka je juma'a ba za a kama ka a azabtar da kai ya faɗi a ranar juma'a in ta haɗu da idi amma fa sallan azahar dole ne jama'a kun fahimta sallan azahar dole ne in juma'a ta haɗu da idi juma'a wajabcinta ya faɗi amma an so limamai ibn taymiya yace an so limamai su su je masallacin juma'a don wadda yake so ya je juma'a ya samu domin idan an rufe juma'a to zai zama hatta wadda yake so ya je juma'a ya samu ladan kaga ba zai samu ba saboda haka wajabcin dole na juma'a ta faɗi amma fa dole kai azar Allah ya samu dace akwai dan uwa da muke tare da shi anan kullum wajen karatuttuka an gaya mun cewa da lafiya kuma jinyan san ya dan yi tsanani sosai saboda in uwa musashi a cikin addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya yi mishi shan gidi ko kana da interest a tambayar ne سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك